kuma ba shi da girki ga karfin lafiya na ɗan ji hayaniya hayaniya a waje hayaniya ai ba hayaniya hayaniya ke ba hayaniya kike to yau ta kai ni kuku da ya kai mana naushi sai da ya taka taka zan faɗi kan magana wai shi buban ne ya haka ah, to banda banda banda shi waye na sauka kasa duba mota ban ga mota ba na kira mai gadi ya ce da ni buba ne ya tuka mota ya buɗe mashi ƙuba ya fita buba da mota ta yau duk wani abu ke kuɗin shi yanzu nawa ne alhaji to ba a kori buba ya tafi ba bai taɓa yin laifi makamancin wannan ba ka yi haƙuri ni zan yi masa magana da kaina ai yana da muhimmanci a gidan nan buba yanzu ka fito ko kuma dama ka ga wani abu ne babu abin da na gani sai ba wani gaddi kuɗi da aka. yi. hajiya in tambaye ki wai dama mazajen ki biyu ne wace iriyar magana ce wannan ai na taba taba ganin mace musulma ta aure mazaje guda biyu to in ba haka ba hajiya duk wani alamu da zai bayyana mazajen ki guda biyu ne akwai na sunna akwai kuma kwarti kwarkwarto ni shi na gani duk wasu alamu da zai bayyana waɗannan alamu kalamanki sun bayyana dukkanin kalamanki sun bayyana cewar bayan mijinki na sunna kina da wani wanda bature yake cewa standby ko kuma wanda musulunci bai shar'anta mana haka ba wanda duk mai jin tsoron Allah mai imani ba zai haka ba duk wanda ya san cewa zai mutu ya je ya tarar da Allah ba zai haka ba duk wanda ya san zai kwanta a cikin kwanciyar kabari mala'iku za su zo su tambaye shi da na azaba da na rahama ya san za su zo su tambaye shi ba zai haka ba duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ba zai haka ba duk mai san annabi duk mai so ya zauna a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai haka ba ga mijinki na sunna wanda aka shara'anta miki sannan kuma kike kula wanda ba muharramin ki ba sannan ki ce ke musulma sannan ki ce zaki sa kanki gabas ki ki sallah sannan kuma me kice zaki addu'a bayan Allah baya karɓar wani aiki aiki sai tsarkakakke hmm? haka ne goma yanzu abin da nake so da kai ne dan Allah wannan abu da ya riga ya faru ka rufa min asiri ya zama na ba wanda ya san wannan abu daga ni sai kai mu haɗu mu binne wannan abu gaskiya ne to na rufa miki asiri Allah fa hmm? Ni istighfari zan nemi gafarar ubangiji to shikenan mijinki fa ina da magana da ke sai dai ki ji ki gani ki gani da duk abin da zan yi a cikin gidan nan ki kau da kanki ganin ki zai gani kuma jin ki zai ci kyalewar ki kuma za ta zama ita ce wajibi a tare da in ne haka shine ba za ka gaya ma alhaji ba ba wanda zai san wannan magana sannan sai kuma tsakanin ki da Allah wannan nima neman duniya ta ce da nima da na sai dai Allah ya Hey! ba wa wannan ne tashi hankalin ba muna cikin jajanta abu sai ga wata yadda ka san abin da ta shigo gidan kamar akan ruwa take ina mai gida ina mai gida bai ga ce wani mai gida gashi tsaye na ce baiwa Allah lafiya ni na cari ke irin koren gabar din ne da suka zo saboda ba ki ganta yadda take ba kyakkyawa ce sai dai yunwa sai a shiga ciki a bata ki kula da ita sai mai gida nake nema wani mai gida gashi a tsaye ta kada hmm, hmm, wani mai gida ta yi wani haka wani mai gida na ce ke wa kike ne sai pipi pipi a bakin kofa na ce kar a buɗe kofa kai ya shigo da mota aiko da ya kada a ce ma na sallabe ta kawo dubu ɗari ma ba ta ta wuce ya yi min daɗi yana zuwa kawai tun ka shigo wai a shigo yana nan da baki wallahi ba san abin da yake magana ba ta dake tari ne sai ya ƙara zo wuri ya kalle ne ya kalle ya ya yarinya ta za ta zo kuma ta a rana ya ya kaza kaza ya kama kuɗi kai ya ko kawo naushi Allah ya kiyaye gefe anan nawa na kashi na zan je ƙasa ga ruwa tsare jikin jikin jikin wannan kanwan yana da baki sai ya faɗa mai ai na kasa magana ya hau da ta faɗa an banci ka daga kaza ka ba san haka ya kyale shi shi ta shi yana dawowa zan hau shi da faɗa ai a guje dawo na kuma tsorata na tsorata wai don Allah ya kyale shi kaza kaza ina kyale shi yanzu dai hakuri za yi alaji to babu ba za a sallama daga gidan nan ba to tun da dai bai fa bai taba yin irin wannan haka da ya dauki motan ka ya fita da shi ba sai wannan karan ai masa uzuri ai haƙuri ba ko rashi ya kamata ai ba yana da muhimmanci a gidan nan Alhaji Salamu alaikum Salamu alaikum Salamu alaikum karfin hali gare shi ga mugun hali na fashe alhaji yana nan to menene in yana to ai abin da yasa hajiya ne ba da ramana a cikin gidan nan da ajali duk ɗaya ne hajiya hmm? buba in banda abinka ba kana na kake a cikin gidan nan ba hmm? dama mu kulli ne na kawo a bashi gashi sai ki bashi don Allah hajiya wato wato ban ki ka baki ban karfin hali kai kai ba mutumin arziki kai ba mutumin kirki abubuwan da kai mu kyale ka nai ina da inji in kata kata kai a gaban ta ina ka shekara ka kashe kashe mun gida ka ɗauka mun wani kai kuwa kama ya ka fita ba na son ganin ka ba na son gaga a cin mutuncin da kai ka ɗauki mota ka tuka mota ka je ka kawo wata a cikin gidana haba alaji haba alaji naki duk duniyar ba ni sai gaya min akan ka kyadi ka ba ni da inda ya kai nan gidan alaji sai in shiga wani halin rayuwa alaji yanzu ne ba shiga ba yanzu alaji in ka kore ni ba siye ba siyarwa ya aka ka zo nan alaji kai min rai na ga ba su haƙuri akan maganar nan ba fa kore buba daga gidan nan shine mafita yawwa buba ce ka zani magana da to hajiya na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kawo kazantar daki hajiya mu taya ku shara hmm. Shi halin ba kyau, ƙarfin hali gare shi.